Kungiyar Boko Haram ta saki wani sabon faifayen bidiyo ne dauke da 'yan matan Cibo da ta sace sama da shekaru biyu da suka wuce, inda a cikin faifayin kimanin 'yan mata hamsin ne ma aka nuna sanye da hijabai, inda suke zaune a bayan wani mutum dauke da bindiga, wanda ya nemi da a saki mayaka kungiyar kafin masu saki waɗannan 'yan mata. Saboda haka mu dai muna son mu bayyana muku wannan abin da kuke gani ga da 'yan matan nan ba mu da hadafi a kansu kawai a bar mana 'yan uwanmu mu ma mu bar su. Idan ba a bar mana 'yan uwanmu ba waɗannan 'yan matan ku sani ba za ku taɓa samun su ba. To ko me uwayen waɗannan 'yan mata ke cewa ne game da wannan sabon faifayin bidiyon da aka sake? Mr. Ayuba Chibok na kwaskin iyayen waɗannan 'yan mata. Mun ji dari da hayan ne a hasa da rai kuma an na ji muryar da tana magana da yare. Ubangiji ya taɓa zuciyan kowa a samu zaman lafiya har nan masu koma gida a samu zaman lafiya dai. To sai dai kuma awai kaɗan da fitar da wannan sabon faifayin bidiyon. Sai rundunar sojin Najeriya ta ce tana ma neman ɗan jaridar na Amos Sulkida wanda ke da kusanci da kungiyar ta Boko Haram ruwa a Jallo hakanan ma kuma sojojin na kuma neman ambasada Ahmad Yu Balori da kuma barista Aisha Wakil wanda rundunar ta ce ma suna dauke ne da wasu bayanai masu muhimmanci amma sun ki su baiwa hukumomi to koya masana haka tsaro ke ma kallon wannan sabon bidiyon da kuma barazanar kama waɗannan mutane uku ruwa a Jallo Dr. Bawa Abdullahi Wase wani masanin haka tsaro ne a Najeriya magana kuma da suka yi akan cewa su a yanzu yadda suke shiri suna shiri ne su ga cewa an yi kaza da kaza da kaza to waɗannan duk irin magana ne na wadda da nan yake baya kuma maganar da cewa sun nuna eh, hotunan 'yan matan nan dama mu ma mun san 'yan matan nan ba abin da ya same su ba su mutu ba suna da ransu suna kuma hannayen waɗannan mutane waɗanda kuma yake tattaunawa da su in ma akwai waɗansu 'yan mata kalilan wadda ba su hannunsu to suna hannun ɓangaren da suka riga suka ɓalle ne daga gurinsu wadda mu mun yi imani da Allah a bisa ƙwarewa a bisa sanin abubuwan da ya kamata duka 'yan matan nan za su fito da ransu da lafiyarsu. Awoyi kaɗan da fidda waɗannan ko kuma wannan sabon bidiyo sai gashi kuma dakarun sojin najeriya sun bayyana ko kuma sun aina wasu 'yan najeriya cikin adamin dan jarida da wata mace kan cewa ana neman su ruwa a jallo ba ganin wannan na iya kawo tangarɗa watakila ga kokarin shiga tsakanin ba zai iya yiwuwa ba ba zai kawo tangarɗa ba don sabili da su ma waɗancan wanda suka yadda a tattauna da sun ai su ma suna hannu kaga na farko hanyar samun abinci su an katse na biyu hanyar samun mai da za su yi wannan abun an katse na uku hanyar da za ta yi samun taki da sauransu wadda suke haɗa waɗannan abin an katse na hudu yawansu ya zama babu shi na biyar garuruka da da suka ci manya-manya suka rike yau babu ko ɗaya so kaga su ma suna ta yadda za su yi kalilan ɗin da suka rage su kubuta daga cikin hallaka na har abadan kenan so kuma waɗanda aka ce ana neman su ruwa a jallo zai kasance a wani barna ne daban ba wai wanda zai shafi wannan tattaunawa da ake yi ba. Koma da menene fatan iyayen waɗannan 'yan mata ma shine a taimaka a fidda musu 'ya'yansu domin kada rayuwa ta sarwanta. Duk yadda za a yi a cima masaya dai an ga cewa abin da suna bukata zai iya yiwu sai gwamnati ya yiwu domin a sake mana yara amma dai ni ma ina roke su din Allah da annabi a yaran nan fa babu ɗaya daga cikinsu su wanda iyayen dan siyasa Ibrahim Abdulaziz Sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.